alaikum wa rahmatullah الله da wannan maraice na litinin sha bakwai ga watan zulqa'ada a shekara ta 1447 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan biyar a shekara ta 2026 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu ɗahawiyya na abu ja'far al-tahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano in ba manta ba darasinmu na ƙarshe makon da ya shuɗe mun tike da matashiya ta saba'in da bakwai da aka yau za mu tashi farkon matashiya ta saba'in da takwas kuma yau ne darasinmu na ashirin da bakwai imam tahawi ya ce wal mi'raju haqqun yana daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a sun yadda da cewa an yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka yadda da cewa an yi isra'i da shi isra'i kamar yadda za mu ji shine tafiyar dare wacce aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa masallacin kudus wanda asali daga makka zuwa ƙudus tafiyar wata ɗaya ce dawowan ma wata ɗaya ake yi to kaga kenan Allah ya yi tafiyar wata biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama amma cikin dare kafin gari ya waye ahlu sunna wal jama'a suna sanya batun isra'i da miiraji cikin maganar aƙida saboda akwai waɗanda cikin aƙidarsu su ba su yadda da haka ba wanda insha Allah a cikin karatu za mu ji shi kuma mi'raji kamar yadda shi ma za mu ji shine tafiya daga ƙasa zuwa sama shine mi'raj wanda shi ma ƙarin bayani zai zo a cikin karatu musun isra'i da mi'raji musu ne da ikon Allah domin Allah subhanahu ta'ala cikin ikonsa ya yi wannan aikin duk wanda ya ce ba zai yiwu ba a hankalce to yana musun Allah ba zai iya haka ba akwai waɗanda za ka sha mamaki suna tutiyar cewa su sun yadda da ƙur'ani amma ba su yadda da mi'iraji ba sun yadda da isra'i da isra'i wai ambatansa ya zo a ƙur'ani subhanallazi asra bi abdihi suka ce amma mi'iraji bai zo a ƙur'ani ba to abin da za ka tambaye su shine shin Allah maɗaukakin sarki bayi da ikon ya yi mi'iraji da annabi shin daga sama a je ƙasa ba a zuwa ne daman waɗanda suke zuwa ɗin shin sun kai annabi matsayi ne waɗanda suke zuwa ɗin shin da ikon kansu suka je su ma ko Allah ne ya kai su to in Allah ya kai can duk da ba su kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to Allah yana da ikon ya kai annabi Allah ya tabbatar da cewa mala'iku suna tafiya daga ƙasa su je sama sa'ala sa'ilun bi azabi waƙi lil kafirin laisa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij تعرج الملائكة ruhu ilaihi. Fi يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Allah ya ce mala'iku suna hawa daga wannan duniyar taku su je sama wajen Allah fi yaumin a cikin wuni ɗaya wanda in ba dan da ikon Allah ba da yajjewarsa kana miqdaruhu hamsi na alfasana tafiyar da suka yi tafiya ce ta tazarar shekara dubu hamsin idan Allah bai sa hannu ba a abin ya barka yi da iko irin naka na ɗan adam to sai ka yi shekara dubu hamsin daga wannan kasanta mu kafin ka taɓa bangon sama ta ɗaya to amma saboda ikon Allah mala'iku wannan tafiya ta shekara ta dubu dubu hamsin sai su yi ninkin ba ninkin ta sau bakwai cikin wuni ɗaya duk da malamai suka ce wuni ma anan ba ana nufin wuni mai awa ashirin da hudu ba irin namu a'a ana nufin cikin lokaci domin larabawa sukan yi idalaƙin yau suna nufin wakt an gane ko? to sannan mala'iku da suke wannan tafiyar ba ikonsu ba ne ikon Allah ne ko su in Allah ya basu su tafiyar ba za su iya yin ta a wannan ƙanƙanin lokacin ba domin su da kansu suke cewa wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya wa ma na natanazzalu ba ma kara kaina na hawa da sauka daga sama zuwa ƙasa illa bi amri rabbika sai da izinin Allah saboda mai lahuma baina aidina duk abin da ke gaba gare mu nasa ne wa ma khalfana duk abin da ke bayan mu ma nasa ne wa ma baina zalika duk abin da ke tsakanin hakan ma nasa ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa yana daga cikin shubuhar da wanda suke musun isra'i da mi'iraji suke kawowa ko suke musun mi'iraji tunda sun ce sun yarda da isra'i tunda qur'ani ya faɗa to amma suna musun mi'iraji saboda shi ƙur'ani bai faɗe shi ƙarara ba to abin da za mu ce musu in kun yadda Allah ya yi isra'i da annabi daga makka ya kai shi baitul maqdis ya dawo da shi cikin dare wanda ita tafiyar ta wata biyu ce zuwa da dawowa amma yi da shi cikin dare me yasa ba ku yarda da wancan ba sai su ce saboda qur'ani bai faɗa ba sai mu ce to ai annabi ya faɗa wanda kuka ce ƙur'anin ma ya faɗa su kuma kafirai ba su yadda da shi ba su kafirai isra'in ma ba su yadda da shi ba sun ce muhammadu ya zo mana da rainin hankali wal iyazu billah ya za a yi tafiyar da muke yin ta a wata biyu shi ya ce ya yi ta a dare ɗaya suka ce ba zai yi ba to abin da yasa Allah ya faɗi isra'i bai faɗi mai iraji ba kamar yadda malamai suka faɗa suka ce saboda ai abu ɗaya ne shi abu guda ɗaya duk tafiyar a tare aka yi ta abu guda ɗaya idan ka faɗi farkonsa ba sai ka faɗi ƙarshensa ba mutum dai ƙwaƙwalwarsa tana aiki sai ya gano me ƙarshen kuma in kuna cewa kamar yadda suke faɗa ai a ɗabi'ar ɗan adam ba zai iya yin tafiya daga ƙasa ya je sama ba sai su kafa hujja da aya cikin suratul isra kafirai sun ce ba su yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon allah ba ne sai ya cika musu wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan autar kafis sama ko ka hau sama kuma ko da ka hau saman suka ce walan nu'mina liruqika ba za mu yadda da hawan naka ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu naqra'uhu sai ka sako mana da littafi daga aljihunka mu gani da hannunka mu karba mu karanta ma'ana idan zaka hau mu caje ka mu tabbatar babu komai tare da kai muna gani kuma ka hau kuma in ka tashi sakowa ka taho da littafi mu bude kuma mu karanta to sai mu yadda lalle wannan littafin daga sama ka zo da shi Allah ne ya baka to sai Allah ya ce kul ka ce da su subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ni ai ba kowa bane face mutum ne manzon Allah suka ce cewa mutum ne manzon Allah wai ya nuna dan adam ba zai iya wannan aikin ba to ai wannan abu ne mai sauki daman ai ɗan adam ba zai iya ba sai da iyawarwa Allah ga ƙaramin misali annabi Sulaiman alaihi salam yana yin tafiya daga garinsu zuwa birnin Kudus akan dadduma iska takan ɗauke shi wanda wannan tafiyar da iska take yi da shi da safe ta dawo da shi da yamma tafiyar wata biyu ne wali sulaimanar riha guduha shaharun warawahuha shahar Allah ya ce shi ko mun hore masa iska da safa tai tafiyar wata da shi da yamma tai tafiyar wata da shi a wuni ɗaya ta yi tafiyar wata biyu da shi wannan ikon Sulaiman ne ko ikon Allah ikon Allah ɗaya daga cikin almajiran annabi Sulaiman lokacin da annabi Sulaiman ya ce ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimin waye zai zo min da gadan bilkisu kafin ta iso gaba na tana miƙa wuya a ƙarshe ƙalar lazi hu ilmun minal kitabi sai wani masanin littafi ya ce ana atika bihi qabla an ilai ilaika ɗarkuka zan zo maka da wannan gadon kafin girar saman ka ta taɓa ta ƙasan ka kan annabi suleiman ya ce masa to falamma ra'ahu mustaqiran har ya cika aiki to bayan yayi wannan ikon ɗan adam ne qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akbar sai ce wannan aikin Allah ne ba aikin dan adam bane ko aljani da ya fi dan adam sauri sha yayi ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ni zan iya zuwan maka da gadan amma kan a gama zaman fada to saurin Allah kuma ya fi na aljani shi yasa wanda Allah ya wa izinin yayi aikin sai ya bashi iko na sama da na aljanu kai ikon da ya fi na iska ma ko iska ba ta gudu tsakanin taɓa girar sama ta taɓa girar ƙasa na wannan adadin na kilometers ba za ta iya ba amma Allah subhanahu Ta'ala yana iya yin duk abin da ka sani da ma wanda baka sani ba a matsayinka na dan adam wa ma zalika alallahi bi aziz to da haka malamai suka ce a takaicen takaicewa duk wanda bai yadda da mi'raji ba saƙon a dunkule bai yadda da ƙaddara ƙudurar Allah bane ikon Allah bai yadda da inna allaha ala kulli shay'in qadir wa kana allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yana daga cikin koman ɗaukar annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kai shi sama saman sammai to sannan isra'i da mi'raji yana daga cikin mafi girman al'amura na mu'ujiza da Allah ya bambanta annabi da su akan sauran annabawa an gane ko ba wani annabi ko manzo da aka yi isra'i da mi'raji da shi babu manzo Allah kadai aka taba yin wannan da shi da haka wannan kadai yake nuna maka falalarsa da darajarsa shine alfaza je cewa anna yudana fil makanin ladhi itala ta yaya ma za a kusanci manzo Allah a wajen nan da Allah ya ɗaukaka shi ma'ana duk wani matsayi da Allah ya ba annabi ko kusa da shi ba a iya zuwa ballantana ma a yi daidai da shi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mu'jizozinsa wanda suke na fili da ake gane bambanci tsakaninsa da manzanni da su kai har ma da mala'iku shine magana Isra'i da Mi'raji domin har mala'ika Jibrilu sai da manzo Allah ya kure malejin matsayin sa sai da suka je wajen da Jibrilu ya ce anan nake tsayawa bana iya wuce nan nan shine karshen gate dina wa ma minna illa lahu maqamu ma'alum duk mala'iku kuma da ka sani kowa yana da gate ɗinsa akwai mala'ikan da a sama ta ɗaya Allah ya ajiye shi bai isa ya je ta biyu ba in kwa yace zai je ba zai iya zuwa ba ma kuma zai iya sa Allah ya shafe shi wani mala'ikan ma da ya ƙetare gate ɗinsa konewa zai yi saboda ya wuce inda aka kai shi kamar kai ne yanzu dan adam akwai duniyar da da kaje ka ya ƙare kashinka ya bushe domin asali halittar da aka yi maka ba ta wannan wajen ba ce ba za ka iya juran wajen ba ba za ka iya zuwa wajen ba to haka Allah ya aje halittarsa kowace da inda ya dakatar da ita kowace akwai inda Allah ya tsayar da ita to da haka malaman ahlus sunna wal jama'a suna kawo batun isra'i da mi'raji a baban aqida saboda da yawan waɗanda suke musun isra'i da mi'raji zaka samu sun saba wa ahlus sunna a aqida kamar 'yan tatsi ne 'yan ƙato suna cikin masu irin wannan aƙidar ba su yadda da isra'i da mi'iraji ba kai mi'iraji sun ce saboda ƙur'ani bai faɗe shi ba mun kuma mun sha gaya musu akwai abubuwa da yawa da ƙur'ani bai faɗa ba kuma suna yi sannan suna cutiyar da cewa ai su abin da yasa ba su yadda da wasu hadisai ba sun ci mutuncin annabi a faɗarsu to ku kuma ƙin yadda da isra'i da miraji ko rage wa annabi matsayi sukan yi karya titiburi yakan ce shi duk hadisin da ya girmama annabi ya yadda da shi to abin tambaya hadisin mi'iraji wulakanta annabi ya sa baka yadda da shi ba to ashe kaga karya ne bal hadisin mi'iraji yana daga cikin hadisai da suke fito da daraja da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fili tare da fifita shi akan dukkan sauran 'yan adam da kuma annabawa kai har ma da mala'iku kamar yadda sauran hadisan ma hakan ne to da dai imamu tahawi ya ce wal mi'raju haqqun shi mi'raji gaskiya ne a aqidar ahlus sunna wal jama'a mun yadda da haka saboda me saboda annabi ya faɗa mu ko an annabi ya faɗa mun yadda hadisai sun inganta har sun kai mutawatirai da haka ko qur'ani bai faɗa ba tunda hadisai ingantattu sun faɗa mun yadda domin a wajen mu ma sabata bil hadisi kama sabata bil qur'ani duk abin da hadisi ya tabbatar daidai yake da wanda qur'ani ma ya tabbatar mu a wajenmu wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallam imamu tahawi yace kuma hakika an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai shek fauzan yace ma'anar isra abinda ake nufi da isra'i huwa sairu lailan shine tafiyar dare akan ce sara akan ce asara an gane ko akan kawo shi bil hamza akan kawo shi bidunil ya yi tafiyar dare asara yayi tafiyar dare ko ya tafi da shi da daddare sai zama asara muta'addi sara kuma lazimi shine mai alburda yace ce sara tsaifu man ahawa fa'arraƙani wal hubbu ya lazzati bil alami wai sara tsaifu man ahawa fa'arraƙani sara tsaifu tunanin nan na man hawa wanda nake so ne tsara ya zo min da daddare fa'arraka ni sai hana ni bacci wal hubbu shi so ya tari taridul lazzati bil alami ya afko wa jin daɗi da raɗaɗi mana duk jin daɗin da mutum yake idan ya kamu da ciwon so sai kaga yana ramewa sai kaga yana kyamushewa kamar kazan maye ciwon so kenan shi ba ciwo ne da za a je a kwantar da kai a asibiti ba ko ciwo ne wanda kawai yake ciki shi yake jin me yake ji to da ka dai sai ce sara a madadin asra amma sara yana nufin tafiyar dare asra ma tafiyar dare sai dai kamar yadda na faɗa sara ya tafi da kansa asra an tafi da shi to da ka dukkaninsu daga al-isra'u ne al-isra shine tafiyar dare Sheikh Fauzan yace faqad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika an yi tafiyar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Minal al harami daga masallaci mai alfarma shine Ka'aba ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci mafi nisa shine masallacin Qudus domin shine yafi kowane masallaci nisa cikin masallatai masu alfarma daga Makka in ka kalli Madina da Makka su ba su da nisa irin nisan da ke tsakanin Makka da Qudus daman masallatai masu daraja a duniya nawa ne uku ne mai girman su shine wanne ka'aba shi ya fi kowanne girma ana nufin girman daraja girman isa girman matsayi na biyunsa shi ne masallacin madina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina an gane ko na ukunsu ne masallacin kudus to wannan masallacin kudus din ne mafi nisan masallaci cikin masallatai masu alfarma tsakaninsa da makka domin madina ta fi shi kusa to ne Allah yakan kira shi da almasjidul aqsa masallaci mafi nisa ana nufin daga makka to ne Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa to ne Sheikh Fauzan ya ce an yi tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wasallama daga masallacin haramin makka zuwa masallacin aqsa fi lailatin wahida a dare daya sai ce asra bihi jibrilu jibrilu ne wa manzo Allah jagora wajen tafiyar bi amrin min Allah ta'ala kuma da umarnin Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra Sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyar dare bi abdihi da bawansa lailan cikin dare wannan lailan din zai zamo taukidi ne na asra domin ita kalmar asra din kanta tana nufin me tafiyar dare to kuma sai aka sake cewa lailan da daddare wannan shine taukidul ma'ana an gane ko daidai da faɗin Allah wala qa'irin yatiru bi janahihi ba wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa to dama tsuntsu yana tashi ne ba da fukafukai ba da haka kalmar bi janahihi taukidi ne lafazi an gane ko to haka nan kuma Laraba sukan ce katabtu biyadi na yi rubutu da hannuna shi ma dan taukidi lafzi domin damar rubutu da me ake yi da hannu kamar fadin Allah wa kallama Allah Musa takliman kaga wannan taukidi ne lafzi ma'ana Allah yana so ya gaya maka lalle magana fa ta faru to da haka nan anan ma yace subhanallazi asra bi abdihi sannan yace laila sana akwai masu cewa isra'i an yi shi amma a mafarki ne ba a farke ba an gane ko to wannan aya ta ƙaryata wanda suka ce isra'i a mafarki aka yi da annabi ba a farke ba domin ita ta ce bi abdihi an yi tafiyan ne da bawa ba da me ba ba a mafarki ba domin inda a mafarki ne ai ba da bawa za a yi ba duk abin da kaji an ce an yi da kai to yana nuna hakikanin da kai din akai kalmar bawa gangar jiki ta shiga ruhi ma ya shiga domin ruhi kadai ba a ce da shi bawa to amma akwai wanda suka ce an yi tafiyar isra'i da annaba amma da ruhinsa ba da jikinsa ba wasu suka ce a mafarki ba a farke ba to magana mafi inganci shine an yi tafiyar isra'i da annabi da jikinsa da kuma ruhinsa kuma a farke ba a mafarki ba shi yasa ma suka ce Allah ya buɗe surar da subhana domin ita kalmar subhana a wajen larabci faɗar abin mamaki to shi ko mafarki ba abin mamaki ba ne komai yana iya faruwa a mafarki inda a mafarki ne Allah ba zai ce su subhana dan mamaki ba domin tasbihi a nan, anan ajib dan mamaki ne Abin mamaki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa da gangar jikinsa da ransa a farke ba a mafarki ba sai ce linuriyahu min ayatina mun yi hakan ne don mu nuna masa ayoyinmu innahu huwa samiul basir lallai shi Allah shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani to shine Sheikh ya yace wa hadha min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam isra'i da mi'raji yana daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li'anna hadhihi al-masafata domin wannan tazara ta tafiya kanat tuqta'u fi shahrin aw akthara akan ɗauki wata kafin a isa ko ma sama da wata hakanan in dawowa za a yi sai ai wata kafin a dawo ko ma sama da wata wa qata'aha an sallallahu alaihi wasallama fi lailatin wahida amma shi kuma manzo Allah yayi tafiyar a cikin dare ɗaya. to wannan yake nuna maka mu'jizar manzon Allah ta fuskar sauri ta fi mu'jizar annabi Sulaiman domin shi annabi Sulaiman sai yayi tafiyar safiya ma'ana tsawon wuni to sannan yake cimma tazarar wata kamar daga daga asuba zuwa tsakiyar rana shine yake tafiyar wata iska take kai shi sannan in ya taso kuma daga tsakiyar rana kamar ka ce karfe biyu zuwa faduwar rana nan ma sai tafiyar wata to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ƙasa da haka yayi tafiyar wata biyu shi ma ya je ya dawo shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba iska bace ta dauke shi buraka ce ta dauke shi wata halitta ce da Allah subhanahu wataala yayi ta mai ban mamaki wadda in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu akan abin da ya shafi mi iraji a Isra'i da mi iraji din la'alla za mu biyo akan mecece buraka to da haka dai wannan yana daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma al-mi'raj shi ko mi'raj fa huwa alatu su'udi asalin kalmar mi'raj din shine abin da ake hawa sama a kansa kamar da Hausa ka ce matattakala ko tsani an gane ko na hawa sama shine mi'raj wa wa araja ya'ani sa'ada abin da ake nufi in an ce araja ya hau ana nufin sa'ada ya hau shine Allah ya ce ta'arujul mala'ikatu war ruh mala'iku da kuma mala'ika jibrilu suna hawa ilaihi zuwa ga Allah ya'ani tas'adu abin nufi suna hauhawa fal'uruju ma'anahu as-su'udu da haka shi uruj din ma'anarsa shine as-su'ud hawa wal mi'raju shi ko mi'raju din alatu su'udi abin hawan allati bi biha wanda da shi ake hawa wa kilahuma thabitun lin nabi sallallahu alaihi duka abu guda biyun sun tabbata ga annabi isra'in da kuma mi'rajin fal isra'u da ka shi isra'i min al masjid al haram an yi shi ne daga masallacin harami na makka ila al masjid al aqsa zuwa masallacin qudus wa amma al mi'raj shi ko mi'raji fa min al ardi an yi shi ne daga ƙasa ila sama'i zuwa sama har saman sammai wa kullu hadha hasala fi lailatin wahida kuma duk wannan ya faru ne a cikin dare guda usriya bihi ila baitul maqdis an tafi da annabi zuwa masallacin qudus wa salla fihi bil anbiya'i yau annabawa sallah wanda wannan yana daga cikin hikimar da yasa Allah ya ce a fara kai shi qudus kafin a wuce da shi sama dan Allah ya tara masa mala'iku a can a annabawa a can ya je ya shugabance su sallah dan ya tabbata shugaba a kansu dukkansu irin wannan ne za ku ga idan shugaban ƙasa zai zo waje duk gwamnoni da ministoci sai su me sai su taru don su girmama shi to wannan tsari ne na Allah da zai kai annabi sama sai da ya tara masa annabawa da manzanni suka tare shi suka girmama shi sannan kuma ya wuce ya ci gaba da tafiyarsa sallallahu alaihi wasallam hikima ta biyu wasu malamai suka ce ofas sama ta ɗaya saiti take da masallacin kudus shi yasa idan kana so ka tafi sama direct ka shiga sama to ka tafi ta masallacin kudus direct straight za ka taɓa ƙofar sama to wannan shine hikima ta biyu kamar yadda wasu malamai suka faɗa to da haka Allah maɗaukin sarki ya tara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabawa kuma ya musu sallah to cikin tara masa annabawan akwai ita ma mu'jiza annabawan nan da yawan su sun rayu a duniya kuma sun mutu amma tare da haka Allah ya tayar da su ya raya masa su kuma suka zo suka bi bayan sa ya jagorance su ya musu sallah wanda na daga cikin abin ban mamaki a tafiyar Isra'i da Mi'raji a hadisin Abdullahi dan Abbas annabi suna tafiya kafin su isa masallacin Qudus sun je wani waje sai mala'ika Jibril ya ce da manzon Allah kai sallama anan sai annabi ya ce assalamu alaikum da ya sallama sai bai jan amsa ba sai suka wuce to shine sai manzo Allah ya tambayi malaika jibrilu ka ce in yi sallama a wani waje nayi kuma ban jan amsa ba sai ya ce wajen kabarin annabi Musa ne yana cikin kabarinsa sallah yake yi shi yasa bai amsa maka ba kuma da aka je kudus din kuma aka tadda shi a can kuma aka jagorance shi sallah kuma da aka tafi sama ma aka same shi a sama ta biyar ko ta shida shine Allah ya ce walaqad ataina Musa ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه mun ba annabi Musa littafi kafin kai kuma ya rayu kafin kai a duniya kuma ya mutu kafin kai amma falata kun fi miryatin min liqa'ihi kar kai shakka kuma in ka gan shi kamar kai ne yanzu ka ban mutum a gida yana bacci za ka yi wata tafiya mai nisa kuma ka je can ka tarar da shi ai kaga hankalinka zai tashi to sai da Allah ya fara yi annabi sharar fage kar abin ya buga maka tunani kar ya ka kar dimauta ka wannan yana daga cikin ikon Allah shi yasa ita tafiya Isra'i da Mi'raji wata tafiya ce ba irin ta duniya ba shi yasa da da za a yi ta ma da Annabi tun farko da mala'ika Jibril ya dauko shi daga gidansa sai da ya kwantar da shi ya tsaga kirjinsa ya fito da zuciyarsa ya wanke masa ita ya kimtsa masa ita sannan ya mayan masa domin in an tafi da shi a ɗabi'a irin ta dan adam zai ga abin da zai iya kwance masa tunani zai ga abin da zai iya kwance masa hankali ya kiɗima mashi, to amma sai da Allah ya masa wani shiri da kimtsi na musamman sannan sai aka tafi da shi to duk abin da ya gani bai tsorata ba duk abin da ya gani bai ruɗe ba shine Allah yake masa kirari ma kazabal fuadu ma ra'a ma zagal basar wa ma daga Allah maɗaukin sarki ce duk abin da zuciyarsa ta gani ba abin da ya musu komai ya yadda saboda me saboda Allah ya kimtsa shi da irin wannan akwai wani abu da larabawa suke faɗa a karin maganar su idan kai ƙarya sai larabawa su ce hadisu khurafa wannan ai labarin khurafa ne shi khurafa wani mutum ne a zamanin larabawa can kafin annabta sai aljanu suka taɓa ɗauke shi wani waje ya je irin dajin nan sarƙaƙiyar daji inda waje ne shi'umin waje akwai aljanu a wajen kawai sai ya je yana shiga ku sai aka neme shi aka rasa aljanu suka ɗauke shi to sai da yi kwana da kwanaki ba a gan shi ba sannan suka dawo da shi to malamai suka ce abinda aljanu suka yi masa sai suka kai shi duniyar su suka rinka nuna masa abinda 'yan adam ba za su iya karɓarsa ba ba za su iya yadda da shi ba misali a kai ka wajen da za ga tururuwa ta haifi doki ai kaga abin zai kwance maka tururuwa tana haihuwar doki to a duniyar aljanu akwai abubuwa na ban mamaki saboda su duniyar su ba irin tamu ce to da suka gama bude masa ido ya yi gane gane irin na aljanu sai suka dawo da shi duniyar mutane to kurafa sai ya shato magana ya faɗa maganar da 'yan adam ba za su karɓe ta ba ta wani alhaji an ce ya je saudiya da ya dawo irin exaggerator ne mai kamba ba abu sai ce ai da na je saudiya na ga kaza kaza ta kai haka aka ce haba alhaji a rage da ya ce haka aka ce rage ya ce to haka rage dai to haka a ƙarshe dai da ya ce kai da Allah ko anan ma kaza zaba ta kai haka ba to da haka shi khurafa aljanu sun bude masa ido to da ya dawo sai yake maganganun da 'yan adam hankalinsu ba zai kama ba to shikenan daga nan kawai sai larabawa suka mai da maganarsa ta zamo habaici idan kai karya sai a ce ai wannan hadisu khurafa ne labari ne irin na furafa kamar bahaushe ne ce maka wannan ai labarin gizo da koki ne yana nufin me ƙarya ne to amma khurafa ba ƙarya ba suka ce abin da ya faru da shi ne aljanu ne suka kai shi wata duniya to sa'ad da aka yi ma bai haukace ba domin aljanu suka kai ka duniya su zaka iya haukacewa ka je ka tarar da mutane suna rayuwa amma duk ba mai kai a cikin su kawai da gangar jiki suke rayuwa ya za mutum ya rayu ba kai a duniya aljanu haka za ta iya yiwa amma a duniya mutane ne baya yiwa ko kaga mutane suna tafiya amma da ka ba da kafa ba duk kafafuwan ne a sama kan ne a ƙasa to kaga wannan ma a duniyar mutane ba zai yi ba amma a duniyar aljanu wannan zai yi to idan ka zo kana faɗar wannan a duniyar mutane sai a ce maka makareci to ire-iren wannan ne haka a duniyar alamul ghaibi duniyar mala'iku duniyar sama to don haka da Allah zai kai annabi irin waɗannan wajen sai da ya shirya shi ya kintsa shi yasa aka fito da zuciyarsa aka wanke ta Dan ya samu ƙarfin hali da ƙarfin zuciya na ganin abubuwan ban mamaki ba tare da ya yi shakka ko ya yi musu ba shine Allah ya ce mun yi tafiyar daman da shine linuriyahu min ayatina don mu nuna masa wani bangare na isanmu innahu huwa sami'ul basir Allah kuma mai ji ne mai gani to da dai shi mi'raji shine tafiya daga sama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama wa kullu hadha hasala fi lailatin kuma duk wannan ya faru ne a cikin dare guda usriya bihi ila baitul maqdis an fara zuwa da annabi baitul maqdis wa salla fihi bil anbiya wa annabawa salla can thumma urija bihi ila sama sannan aka tafi da shi zuwa sama wa jawaza sab'a dibaq ya wuce saman sammai bakwai duk sai da ya ketare sammai gaba daya to abin da zai baka mamaki yana daga cikin hujjar ahlus sunna cewa Allah yana sama maganar Isra'i da Mi'raji domin idan ka ce an yi Mi'raji da Annabi an kai shi ina sama wajen wa Allah to Allah yana ina kenan to amma zaka sha mamaki yan bid'a za su ce maka Allah baya sama kuma su zo suna yin bikin su na bid'a na Isra'i da Mi'raji in an ce musu ku fassara mana me Mi'raji sai su ce lokacin da aka kai annabi sama wajen Allah a to kuma kun ce baya sama da aka cewa an kai annabi sama wajen Allah hujja ce daga cikin hujjojin da ahlus sunna suke dogaro da su akan cewa Allah yana ina yana sama wa arahu Allahu min ayatihi ma arahu Allah ya nuna masa abin da ya nuna masa na daga ayoyinsa min ayati al-kubra kuma ayoyin ma manya manya thumma nazala ila al-ardi sannan aka sako da shi zuwa ƙasa thumma jaa bihi jibrilu ila al-makani alladhi usriya bihi minhu fi lailatin wahida kuma malaika jibril ya dawo da shi daga wajen da ya dauke shi ya kai shi saman saman sammai din ma'ana ya dawo da shi gidansa fal isra'u madhkurun fi suratul isra shi isra'i an ambace shi a qur'ani a suratul isra har sura ce da isra'i a qur'ani wal mi'raju shi ko mi'raji madhkurun fi suratul najmi shi kuma an faɗe shi a suratul najmi domin a suratul najmi an ce ya je sidratul muntaha ita sidratul muntaha nan a ina take a sama kaga mi'rajin kenan shine Allah madaukakin sarki ce iz ya menene thumma da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kazaba alfuadu ma ra'a can inda inda inda inda nazalatul wala qad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratul muntaha Allah yace ya gama la'ika jibrilu a karo na biyu sai yace inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha to ita sidratul muntaha a sama take ita ce gate na ƙarshe wanda duk daga ba wata halitta da ta taba wuce shi annabi ne ya taba wuce shi kadai kuma duk wani abin da zai sako daga sama can saman sammai anan yake tsayawa daga nan ne mala'ika jibril yake karɓo saƙo sai ya yi ƙasa da shi shi ma jibrilin duk abin da zai hau da shi iya nan yake tsayawa daga nan baya wucewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sidratul muntaha wata bishiya ce kalmar sidra tana nufin magariya bishiyan magarya a larabci ita ake kira da sidra to wata bishiya ce a wajen ganyenta na zinare ne da haka a nan allah maɗaukin sarki ya halice ta ya aje ta don ta zamo fasila get na raba tsakanin can abin da ke saman sammai da kuma sammai to a nan ne da Allah madaukakin sarki ya sa malaika jibril ya raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je sai jibril ya ce to a iya nan nake tsayawa bana iya wucewa Allah bai taba min izinin in wuce nan ba daga nan yace in bakka ka ci gaba da tafiya to a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi ya roki Allah ya wa jibril izini ya bayyana a sifarsa ta mala'ika ya ganshi dama annabi ya taɓa ganinsa lokacin da ya zo masa da wahayin ikra zuwansa farko mala'ika jibril ya bayyana a sifarsa ta mala'ika annabi ya ce ya cika duniya fal duk inda na kalla a duniya jikinsa nake gani ya cika ta maƙil to wannan gani na farko kenan a gani na biyu a nan da annabi ya gan shi ya tsorata shine har ya suma har ya dawo wajen matarsa khadija yana zammiluni zammiluni to amma gani na biyu shine a saman sammai bakwai sauran ganin duk in jibrilu zai zo rikida yake canja kamanni yake sai ya zo da kaman mutum to amma wannan ganin sai annabi ya ce Allah kai mun kai masa izini ya bayyana a sifarsa ta mala'ika in gan shi to shine sai mala'ika jibrilu ya rikida ya dawo sifarsa ta mala'ika manzo Allah ya ce na gan shi yana da fuka-fiki guda shida. duk fiffike ɗaya ya fi ƙarfin duniyan nan ta mutane kenan kaga jibrilu inda a sifarsa ta mala'ika ce ba da ƙudurar Allah ba duniya ba za ta iya ɗaukarsa ba ya fi ƙarfin duniya shi yasa ƙasar sadum jordan mutanen annabi ludu da zai halakar da su da fuka-fiki ɗaya ya ɗauke su kamar kai ne ka ɗauki jan kiyashi da wannan ɗan yatsan naka ƙwaya ɗaya za ka san ka ɗauka ma to haka ya ɗauke su da fuka-fiki ɗaya sai da ya kai su sama ta ɗaya sai da ya zama mala'ikun sama ta ɗaya suna jin ƙarar kajinsu kukan kajinsu da dawakansu da awakansu sannan sai juyo da su ya kifo da su da umarnin Allah subhanahu wata'ala shine Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha lokacin da al'amarinmu na halakar da su yayi sai muka sa aka daga su aka mai da saman su ya koma kasan su aka kikosu. su sannan Allah ya ce a biyo su da duwatsun gidan wuta a dandabe su tun daga nan aka gama da su to da ka dai mi'raji ambatansa shi ma ya zo a shagube a cikin suratun najmi domin a suratun najmi an faɗi wani abu daga cikin abubuwan da suka faru a daren shi shine ganin da annabi ya yi wa mala'ika jibrilu a sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha duk wani dan kalakato da yake maka babu maganar Mi'iraji a qur'ani sai ka ce to ina sidratul muntaha take ya gaya maka inda take sai ka ce to ai qur'ani ya ce annabi ya ga mala'ika jibrilu a inda sidratul muntaha take wanda ita sidratul muntaha dinnan a saman sammai bakwai take wala qad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha kuma anan inda sidratul muntaha take anan aljanna take shine Allah ya ce inda ha jannatul ma'awa kuma anan ne aljanna take da haka wannan aya ta dada tabbatar da cewa aljanna tana ina tana sama to da haka Sheikh Fauzan ce wal mi'raju madhkurun fi suratin najmi shi mi'iraji an ambace shi a suratun najmi da Allah ya ce wa najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ya'ani jibril mai tsananin karfi shi ya koya wa annabi qur'ani shi yasa ku lura da kyau yan kalakato yana daga cikin surorin da suke musu wahalar fassara zaka ji tumbele suke ba sa iya fassara su suratul najmi saboda in dai za su fassara suratun najmi daidai sai sun ƙaryata aqidar su ta musun mi'raji na ba ku assignment ku je ku samu malaman yan ƙato uku aƙalla ku ji kowanne ya ya fassara wannan najmi sai kun ji fassarar kowa ta saba da ta dan uwansa tumbe ne kawai suke ba za ta fassara ba saboda in dai za ka fassara wannan Najmi idza hawa daidai ayoyin farkonta to sai ka yadda da cewa an yi tafiyar mi'iraji da annaba an kai shi sama su kuma ba su yadda da wannan ba domin idan an zo wala qadara ahu zalatan ukura hakika ya ganshi karo na biyu kaga cewa karo na biyu ya nuna an yi karo na me na daya domin ba a karo na biyu sai an yi me sai an yi na daya to an yi na biyu sai ku ce to karo na dayan karo na dayan ina kur'ani ya faɗe shi eh qur'ani bai faɗe shi ba to kenan ashe akwai abubuwan da qur'ani bai faɗe su ba kuma akwai su shi kansa qur'anin yayi ishara zuwa gare su qur'ani bai faɗi annabi ya ga jibrilu a karan farko ba amma ya faɗi karo na nawa na biyu yace shi na na to ga ya mana a ina ya gan shi karo na ɗaya a Kur'ani Qur'ani bai faɗa ba kenan ya nuna maka dan Qur'ani bai faɗa abu ba baya nuna babu shi musamman in sunna ta faɗe shi to sannan sai ka ce da shi to karo na biyun ƙur'ani ya faɗa a inda aka yi ganin sai ce inda sidiratul muntaha a wajen sidiratul muntaha tambaye shi a ina sidiratul muntaha take a ku basu su gaya mana inda sidiratul muntaha take idan ya ce maka sidiratul muntaha adala take sai ka ce to inda ha jannatul ma'awa ita ma adalan take a'a sidratul muntaha a gauran dutse take sai ka ce to inda ha jannatul ma'awa ita ma aljanna a gauran dutse take to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce inda ha jannatul ma'awa idh yaghsha sidrata ma gasha ma za al-basar wa ma daga har zuwa karshe to da ka dai suratul najmi ta yi magana akan mi'raji mala ya ce hazal uruju wannan shine hawan da annabi ya yi zuwa sama thumma dana sannan ya kusanta min rabbihi subhanahu wa ta'ala ga ubangijinsa mai girma da buwaya au anna jibrila dana minar rasuli a wata fassara aka ce jibrilu ne ya daɗa matsowa kusa da annabi don ya ɗebe masa kewa domin manzo Allah da ya je wannan wajen da jibrilu ya rabu da shi daman jibrilu ne yake ɗebe masa kewa suna tafiyar ba fargaba duk inda aka zo wani abu na bayani jibrilu ne yake masa bayani sai ce wannan abu da kani kani kaza kaza kaza kenan to da jibrilu ya kai shi sidratul muntaha sai ya janye jiki ya bashi to sai manzo Allah ya fara shiga fargaba to sai Jibrilu ya sake matsawa kusa da shi ya sake rarrashin sa sannan sai Allah madaukakin sarki ya sa aka tare shi daga nan kuma aka ci gaba da tafiya da shi ko Jibrilu daga nan bai san me ya faru a sama ba an ƙure malejin iliminsa to ne a wata fassarar ta malamai sun madana sannan jibrilu ya kusanta ga annabi fata dalla ya ƙara kusanta fakana ƙaba ne. har kusancin nasu ya zamo kamar na baka da tsarkiya idan aka ce baka mun san baka dai ko wanda ake cewa kwari da baka to ita bakar wannan itacen da yake lankwashewa jikinsa ba ana sa wata wani tantani ba na dorina to wannan shi kuma a hausa shi ake kira tsarkiya to shine annabi ya yi kusanci na baka da tsarkiya da jibrilu ma'ana kamar baka da kuma wannan eh, tantanin to a wata fassara kuma a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ci gaba da tafiya har sai da ya je kusa da ubangijinsa mai girma da buwaya kusanci irin na baka da tsarkiya to idan kayi wannan fassara ta daɗa tabbatar da cewa Allah yana ina sama manzo Allah ya je har yayi kusa da ubangijinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na je inda hannaji alqalamin ƙudurar Allah yana rubutu hatta sami'tu sarifal aqlam har sai da naji kiki kiki na alƙalamin ƙudura yana rubutu to sannan Allah maɗaukin sarki ya gaya masa abin da ya so ya gaya masa fa'auha ila abdihi ma'auha Allah ya yi wa bawansa wahayin abin da ya masa wahayi a nan an ban mu a tasha an dunkule kawai aka ce ya gaya masa abin da ya gaya masa shi kenan magana ta ƙare magana ta ƙare wani sirri ne tsakanin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to amma Allah ya ce ma ka al-fuadu ma ra'a duk abin da zuciyar annabi ta gani ba ta yi musu ba anan nan ku lura da kyau ba ganin ido ake magana ba ganin me zuciya shi ganin zuciya shine ilimi sani daman ido yana gani zuciya ma tana gani ido yana makancewa zuciya ma tana makancewa in aka ce wani makahon zuci ne ma'ana jahili ne shine Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba aibi bane makantar ido aibi shine makantar zuciya shine jahilci to shine Allah madaukin sarki yace zuciyar annabi bata kake ta duk abin da ta gani ba da haka manzo Allah ya ga abubuwa na ban mamaki na kudira ubangiji subhanahu wata'ala kuma duk abin da ya gani ba abin da ya shakka ko ya taba ba ko ya tantama shine Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara yanzu kuna ja da shi ne akan abin da ya gani ko yake gani ma yara din nan wasu malamai suka ce shine abin da yake sani domin ganin ana nufin gani ne na zuci tunda a kansa ake magana ma ka kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara ana nufin ru'yatul qalbiyya an gane ko wasu malaman kuma suka ce a'a gani ne na ido amma ana nufin mala'ika jibrilu manza Allah yana ganin sa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba afa na hushin yanzu ja kuke da shi alama yara bisa ga abin da yake gani na mala'ika jibrilu tunda wala kadara ahu na Zalatan ukhra ya gan shi karo na biyu to ya gan shi karo na daya kuma yana ci gaba da ganin sa yanzu kwayi yi jayayya da shi akan abin da yake gani bai kamata ba shine Allah ya ce fata dalla fa kana qaba qausaina aw adna fa awha ila abdi ma awha shekh Fauzan yace fal isra'u wal mi'raj haqqun da haka isra'i da mi'raji aqida ahli sunna wal jama'a gaskiya ne wa man ankarahuma duk wanda ya musun su wastaba'adahuma yani yana ganin wuyar aukuwar su fa huwa kafirun billahi ya kafircewa Allah duk wanda yace ba ai isra'i da annabi ba ya zama kafiri haka duk wanda yace ba yi mi'raji da annabi ba ya zama me kafiri domin yayi musun ayar qur'ani wala qadara na nazalatan ukhra inda sidratil muntaha inda ha jannatul duk ya kareta wannan ayoyin to ita ku aya ko rabin aya ka kareta ka kafirta ballanta nan wajen ayoyi hudu zuwa biyar ka kareta daka duk wanda yace bai yadda da mi'raji ba to ya kafirta to amma wa man ta'awwalahuma wanda kuma ya murde fassarar su shi bai ce bai yadda ba amma sai murda fassara sai ce na yadda amma ba da gangan jiki aka yi da annabi ba a mafarki ne na yadda amma ba da jiki aka yi da shi ba da ruhi ne ransa aka tafi da shi shi yana ƙasa mana ba cinya ba kafa baya to shi wannan ba za ka ce da shi kafiri ba domin ba musu yayi ba kwalangwaso yayi murda fassarar yayi to shi kwa wannan batacce ne walam yunkirhuma illa al-mushrikuna ba wanda suka fara musun Isra'i da Miraji sewa sai kafiran Makka da haka duk wanda a yau yake musun Isra'i da Miraji tafarkin kafiran Makka yake bi domin su suka fara yi wa annabi challenge da ƙaryatawa cewa ba su yarda an yi Isra'i da Miraji da shi ba ya za a yi saboda rainin hankali in ji su tafiyar da suke yi wata ɗaya zuwa wata ɗaya dawowa Muhammad ya zo ya ce cikin dare an yi da shi an dawo da shi Abu Jahl ya ce wallahi mu ba mu yarda ba ya nemi sayyidina abubakar don yaji ta bakinsa ya ce abubakar kai ne duk abin da muhammad ya fada sai ka ce ka yadda ka ji kuma abin da ya zo da shi jiya da daddare wai ya ce jiya daga shigarsa dare kafin dare gari ya waye wai an je da shi illiya an dawo da shi sai abubakar ya ce haka ya ce ya ce haka ya ce ya ce na yadda ya ce ba sai na ji daga bakinsa ba in dai shi ya faɗa ni ba na buƙatar sai na ji daga bakinsa daga nan ne aka samo sunan as mai yawan gaskatawa as-sidqu fil gari was-siddiqu lam yarima to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farko wanda suka fara ja da shi akan batun Isra'i da Miraji kafiran Makka ne fa may yaqulu duk wanda yace usriya bi ruhihi an yi Isra'i da manzon Allah amma da ransa duna jasadihi banda gangar jikinsa au kana zalika manaman ko kuma a mafarki aka yi la ya ba a farke ba fa hadha dalalun wannan kan bata ne li'anna Allah ta'ala qala domin Allah maɗaukakin sarki ya ce asra bi abdihi ya ce ya yi isra'i ne da bawansa bai ce ba bi ruhi abdihi da ran bawansa sai ce bi abdihi da bawansa kaga wannan ya nuna da gangar jiki da rai akai ba da rai babu gangar jiki ba to sannan cewa bi abdihi an yi da bawa kaga ya nuna ba a mafarki ba ne domin a mafarki ne kaga an yi tafiya da kai ba da kai aka yi tafiyar ba ko ba haka ba nuna maka ake kama an yi tafiya da kai amma kai kana inda kake a kwance kana bacci sau da dama mutum zai ga yana mafarki gashi a ƙasa amma a nuna masa an tashi da shi a sama to yanzu wannan an tashi da shi din ne yawwa ana nuna masa kamar an tashi da shi ne amma yana nan a inda yake a kwance to wannan duk ya ci karo da faɗin bi abdihi shine imam zan eh, fauzan ce wal abdu kalmar abdu ismun lirruhi wal badani suna ne na rai da gangar jiki ba a kiran ɗaya koma bayan ɗayan da abdu la yuqalu lirruhi innaha abdun ba a cewa rai ita kadai ce bawa wa kana israu fi hali liyaqza kuma isra'i an yi ne da annabi yana farke ba a bacci ba wa lam yakun manaman ba a bacci ba li'anna al-manama laysa fihi ibratun domin shi mafarki a cikinsa babu wani abin ɗaukar izina domin komai na iya faruwa a mafarki kullun ya raunar ru'ya kowane mutum yana iya yin mafarki wa ya rauna ajaiba kuma ya ga abin ban mamaki a cikin mafarkin walaysat khasatun bin nabi da haka wannan bai keɓanta ga annabi ba kamar yadda muka sha faɗa muka sha nanatawa ƙa'ida ce a wajen malamai duk abin da kowa yana da shi to baya zamowa ne mu'ujiza ga annabawa yanzu hanci kowa yana da shi a ce hancin wani annabi mu'ujiza ce ai kowa yana da hanci to amma abin da ba mai shi sai annabi to shi wannan shine me ujizar annabin yanzu ku kalli zamanin annabi isa gaya mun wane ne wanda yake warkar da makaho in ya shafe shi waye wanda yake warkar da kuturu in ya shafe shi waye wanda yake tayar da matacce in ya shafe shi waye wanda yake halittar tsuntsun taɓo ya busa masa rai to wannan ita ce mu'ujizar annabi isa kuma a zamanin ba mai yin wannan sai shi amma ka taba jin an ce annabi isa yana cin wani abinci da ba mai ci don haka ya zama mu'ujiza gare shi in dai abu ne wanda kowa yana yi to bai zama mu'ujiza ba yanzu idan aka ce an haife shi da uwa ba uba wa kenan annabi isa cin wannan yana cikin mu'ujizarsa ko ba ciki gaya mun a duniya ba aka haifa da uwa ba uba babu shi kadai ne shi yasa wannan yana daga cikin mu'ujizarsa shi yasa mahaifiyarsa ta ce anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiya ta ya zan samu ɗa namiji bai taɓa shafata ba ma'ana bai taɓa saduwa da ni ba walam aku bagiya ni ba karuwa bace sai aka ce kazalike qala rabbuki huwa alayya hayyinun haka ubangijin ki yace kuma shi wannan ba komai bane a wajensa sai yace wali naj'alahu ayatan linnas Idan mu sanya halittarsa bisa ga wannan tsari ta zamo mu'ujiza ga sauran mutane abin da za su yadda cewa lallai shi din na daban ne shi din, annabin Allah ne to haka nan isra'i da miraji wa aka taɓa yi da shi babu da haka mu'ujiza ce ta manzo Allah ƙur'ani wa aka taɓa bawa babu mu'ujiza ce ta manzo Allah tsaga wata wa aka yi wa babu da haka mu'ujiza ce ta manzo Allah duk abin da kowa na iya yi ba a ce da shi me mu'ujiza ba a ce da shi mu'ujiza da aka duk wanda bai san mu'ujiza ba ya je ya karanta mai malamai suka faɗa game da mu'ujiza duk abin da yake gama gari baya zama mu'ujiza ga annabawa amma abin da baya ba mu yi sai ne to ya zama mu'ujizarsa ko Allah ya keɓance shi da shi in ba annabi bane to ya zama khususiyarsa ko karamarsa an gane ko wanda ita kuma karama kowa ana iya bawa mu'jiza ce sewa sai annabi karamin misali inda za mu fahimta cikin karin magana shine ba shi yake cewa in fitsari banza ne kaza ta yi saboda ita kaza ba ta ne to rashin fitsari karamar kaza ce in kun fahimci zancen rashin fitsari karamar kaza ce a cikin sauran dabbobi irinta shi yasa bahaushe da ya gano sai ce in fitsari banza ne to kaza ta yi mana ita kaza ba ta fitsari Allah ya keɓance ta da wannan a cikin halittarta ina ba ta an gane to wannan shine kwatankwacin irin abin da Allah yake keɓantar annabawa da shi su kuma a tsakanin mutane su yi abin da sauran mutane ba sa iya yi wannan sai ya zama mu'jiza a gare su to shine muke faɗa muke nanatawa duk wani abu da kowa yake iya yi to wannan ba ba ne ga annabi kai musamman ma abin da wani lokaci ba ma sai musulmi ba kadai har wanda ba musulmi ba ma suna da shi yanzu ka taba jin wani an zo an ce maka kai ai yana da kai mu'jizarsa akwai kai to wai bai da kai sai dai wani abu kake nufi da kan amma kai har arna suna da kai in dai kai dai kai dai na mutum arna suna da kai sai dai in wani abu kake nufi da kan ina ba ta an gane to da haka shine shek fauzan yace walam yakun manamun isra'i da miraji ba a bacci aka yi shi balle annal manama domin bacci laisa fihi ibra ba wani abin lura a cikin bacci ma'ana wani abin ban mamaki a cikin bacci babu kullun nasu ya raunar ru'ya duk mutane in sun kwanta suna iya bacci wa yace maka arna ba sa bacci ba sa bacci suna bacci ba sa mafarki suna mafarki ba sa ganin abin ban mamaki a mafarkin suna yi arna ma suna yi shi yasa baccin annabawa yana da bambanci da baccin mutane kuma baccin annabawa shi baccin kadai ba mu'jiza bane domin kowa yana yi sai dai suna da kususiya a baccinsu na daga cikin khususiyar su annabawa irin abin da bahaushe yake cewa baccin kura suke yi kasan ita kura idanta a rufe amma zuciyarta fa a farke take kura ta ku tambayi mafarauta ita kura saboda wani banci da Allah ya mata ita an za ta bacci idan ta ba rufe shi take ba idan ta abu dai ta kuma take bacci shine kura ga tsoro gaban tsoro idan kaga idan nata abu dai sai ka ɗauka me bacci a farke take amma ba a farke take ba bacci take yi amma barin idan a buɗe dan kada a kusanto ta ne ita ma kanta tsoro take ka a wajenta shi yasa take haka to amma kuma a hakikarin bacci kuma a zuciyar bacci take to su kuma annaba aka san haka su annabawa idan su yana bacci amma zuciyar su fa ba ta bacci duk abin da zaka yi a gaban annabi tare da yana bacci yana iya jin ka shine annabi sallallahu alaihi ya ce mala'iku guda biyu sun zo masa yana bacci dan su yi masa wani bayani shine ɗayan su ya ce ma balur rajul me yake zamun mutumin ne sai ɗaya ce innahu maɗubu sihiri aka yi masa to sai aka tambaya wa suna ta tattauna sai ɗaya mala'ika yake cewa in innahu na'im to ai yana bacci kana magana ji ba sai ya ce a'a innal aina na'imatun wal qalbu yaqzanun idan sa ne yake bacci amma zuciyarsa a farke take duk abin da kake faɗa yana ji shi yasa su annaba in suka yi bacci suka tashi suna ci gaba da sallah ba sa sake alwala saboda baccin su baya warware musu me alwala amma dai bacci annabawa suna bacci kowa ma yana bacci sai dai abin da ba a rasa ba na bambanci tsakaninsu da mutane a cikin bacci to ka taba jin an ce baccin annaba mu'jiza ne yawwa bacci ba mu'jiza bane tunda kowa yana yi sai dai mafarkin annabawa wahayi ne a gare su ba mafarkin ne mu'jiza ba kasantuwar gaskatan nasu mafarkin shine me mu'jiza domin ni ina mafarki kai ma kana mafarki kowa ma yana mafarki to mafarkin ba zai zama mu'jiza ba amma mafarki na zai zama ƙarya karya ƙarya mu ƙarya na annabawa kuma fa to shine ya zama mu'jiza laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqi mafarkin shine gaskiya to irin wannan kakale kakalan da kalace-kalacen na ilimi su ne suke bambanta annabawa da sauran mutane ta fuskar mu'ujiza amma ba kawai mutum ya zo ya cashaci karya ya shirin baci ba ya saki zance ya rikice ya rikitar shi kansa bai gane ba kuma ba a gane shi ba an gane ko makaho yana jan makafi to ina zai kai su Haka halaka zai kai su wannan shine abin da da yawan mutane ba sa iya ganewa musamman wancananka sai ga su ta dirkaniya mota a randa to da haka shine Sheikh Fauzan yake cewa mafarki babu wani abin lura a cikinsa domin dukkan mutane suna mafarki kuma kowa yana ganin abin ban mamaki don haka mafarki ba khususiyar annabawa ba ce amma abin da annabawa suka gani a mafarki to ya bambanta da abin da sauran mutane suke gani domin suna su gaskiya suke gani ba mafarkin ba a'a abin da mafarkin ya kunsa ina fatan fahimci wannan gaba ta 79 yace ce wa urija bi shakhsihi fil yaqzati ila sama an tafi da gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a farke kuma har izuwa sama da haka wannan cikon bayani ne na waccan gaba da ta wuce cewa a aƙidar ahlus sunna wal jama'a isra'i da miraji gaskiya ne kuma an yi su ne da gangar jikin annabi da ransa baki ɗaya, ba wai da rai koma bayan gangar jiki ba kuma an yi shi ne da annabi a farke ba wai a mafarki ba kuma daga ƙasa ne izuwa sama Sheikh Fauzan yace urija bi shakhsihi ana nufin an tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa sama da gangar jikinsa sai yace raddun alal ladzina yaqulun wannan mai da martani ne na ilimi ga wanda suke cewa urija bi ruhihi an tafi da ran annabi ne ban da gangar jikinsa bal sai yace bari wannan zance urija bi shakhsihi da gangar jikinsa aka tafi da shi wa shaksu shi kwa gangar jiki ismun lirruhi wal jisim suna ne na jiki da kuma rai baki ɗaya in aka ce shaksiya to ana nufin ranka da kuma jikinka wallahu ya ƙulu. domin allah ya ce asra bi abdihi ya yi isra'i da bawansa to sannan ya ce thumma ila haifu sha'a gaba ta tamanin kenan thumma ila haifu sha'a min ula sannan Allah ya kai shi inda ya so ya kai shi na ɗaukaka wa akramahu Hullahu bima sha'a kuma Allah ya girmama shi da abubuwan da ya so ya girmama shi da su Allah ya kai annabi inda ya so ya kai shi na ɗaukaka kuma ya girmama shi da abin da ya so ya girmama shi da shi wannan yana cin aƙidar ahlus sunna wal jama'a to da ka shek fauzan yace ce, al mi'raju ila sama wannan shine mi'raji zuwa sama an gane ko to sannan gaba ta 81 ce wa auha ilaihi ma auha kuma Allah ya masa wahayi na abin da ya so masa wahayi sai ce ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciyarsa bata karyata duk abin da ta gani ba na kudirar Allah da iradarsa sai shek Fauzan ya ce auhallahu ilaihi bi zalikal makan Allah ya wa annabi wahayi a wancan waje ma auha na abin da ya so ya masa wahayi wa kallamahu Allah kuma Allah ya magana da shi wa lam yara Allah amma annabi bai ga Allah ba anna Allah domin Allah la yura fi duniya ba a ganin sa a duniya ma'ana a rayuwar duniya sai in mutum ya mutu ya je lahira sannan zai ga Allah amma ko ina kake a duniyan nan ba inda zaka shiga ka ga Allah dan ba a ganin sa a duniya sharaɗin ganinsa sai ka mutu ka tashi ranar alƙiyama kuma ka zama cikin 'yan aljanna sannan za ka gan shi to da shine ya ce amma walam yara Allah bai ga Allah ba li'anna Allah la yi rafi duniya domin Allah ba a ganin sa a duniya bisa ga aƙidar ahlus sunna wal jama'a kamar da bayani ya gabata domin nan ka kar su zo su ce maka ai ana ganin annabi da haka ana ganin shehu tijjani ma yanzu wani shashasha makaryaci dan makaryaci da ya fito a satin nan wanda ya gaji karya abin kunya tun babanka bai mutu ba gizo kai ka gaje shi ya ce wai shehu tijjani wai har abincin gidansa annabi ne yake faɗan me za a girka har kayan sawansa wai annabi ne yake ce masa sa riga kala kaza saboda tsabar rainin hankali dan Allah a cikin wannan magana wulakanta annabi ne ko girmama shi annabi ne yake faɗar abincin gidan shehu tijjani haba saboda tsabar wulakanci yanzu ko kai ne a gidanka idan ayyuka suka yi maka yawa kana faɗar me za a girka ka wuce wannan ka girmi wannan sai dai ko kai wa mata tam tebul ko kuma su su rinka kintatar abin da suka ga ya dace su ne maka saboda ka girmi wannan amma karamin mutum shine yake faɗar me za a girka boyi boyi shi yake wannan amma saboda wulakanci da mutanen nan suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama wai shehu tijjani ma wai annabi ne yake faɗan me za a girka a gidansa kawai ka fito ka ce mana shehu tijjani shi yake aiken annabi ya masa ce bane haka kuke so ku ce wannan shine lazumin maganar kamar kai ne ka ce da eh, yaranka je ka ce su yau ai mana dan wake ai wulakanci ne wannan wulakanci ne to Allah yana kunyata waɗannan mutanen cikin kankanin lokaci saboda alkawarin Allah ne duk mutumin da zai ɗau addini wasa sai Allah ya masa tsara sai bayi sun gane shi ya rage in za ka bi shi akan shirmansa ka bi shi liyahalika man halaka an bayyana wa yahaya man hayya an bayyana mu ba mu ɗauki addini wasa ba addini gaske ne bakin rai bakin fama Allah ya ce wa zaril ta takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatud dunya alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun da haka Allah cikin ƙananan lokaci ba abin da za mu yi masa sai godiya yadda yake fito da abubuwan da muka daɗe muna faɗa ana gani a bakin waɗannan mutanen idan da ne muka karanto a jawahirul ma'ani muka faɗa sai su ce ƙarya muka yi musu amma gashi su da bakin su suna faɗa social media yana tallatawa ana gani yanzu shekarar 2023 Allah ya ji kan Malam Idris ya faɗi magana suka yi masa ca ba sharrin da basu yi ba da ƙazafi kaga allazi tawalla kibrahu wanda shi yafi kowa shegantakar manya da kayan yara irin kirarin da da bahaushe yake wa nasara yace asara nasara asarar duniya manya da kayan yara kuna jin tsoron yaran gari manyan gari na tsoron ku to wannan tsoho yau abin da ya jagoranci mutane da shi da ire-irensa a wancan lokaci suka ce eh, eh, malam idris ya yi ridda a je a kona masallacinsa a yi kaza makiyin annabi ne ya ce ko annabi wani ɗan tsamage ya fito ya ce wai ka ce ko annabi wai kafirci ne to ya ga tsoho ya ce ko annabi wannan maganar ba ita ahlus suna suke ta yadawa ba ba a bauta wa kowa sai Allah ko annabi ne ko mala'ika ne ko bawa ne daga cikin bayi nagari bai da haƙƙin a bauta masa Allah kaɗai ne mai haƙƙin a bauta masa idan muka faɗi wannan muka ce ko annabi sai ce wai an zagi annabi an wulaƙanta annabi amma tsoho ya fito ya danna rubas lamba ɗari wai ya ce ya janye <laughs> ai ka riga ka kus ai kun riga kun makara ba dai ba ku shirya ba kuka fito social media ai tifka da warwara ba ku fara ta ba kuma dole uwan naki wannan magana da ahli sunna suke faɗa gaskiya na nan a mafaɗarta duk inda za a je a dawo wallahi sai kun dawo waɗannan kalmomin da muke faɗa sai dai in ba addinin gaskiya za ku yi ba sai dai in ba addinin za ku yi ba amma in dai addinin za ka yi to wannan shine hanyar addinin in za a kaɗaita Allah da tauhidi sai an kore masa tarayya da kowa daga kan annabawa ake ɗauko lissafi mala'iku kowa da kowa ba a bauta wa kowa sai Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا, ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه Iyaka na Abudu wa iyaka na nasta'in Iza sa'alta wa idza ista'anta fasta'in bila wannan shi ne tauhidi wannan shi ne addinin Musulmi wannan shi ne tauhidi abu ɗaya za ku yi in kuna so ku zauna lafiya ku fito ku roƙi gafarar Allah da yafiyar Malam Idris sharrin da kuka yi masa da ƙazafin da kuka yi masa tun ba a je lahira ba Allah ya kama ka tsoho ya matsi bakinka a social media a kan mumbari ka faɗi kalmar da malam idris ya faɗa kai masa shari ka juya masa zance da ita ba irin sharrin da ba ku yi masa ba ba irin zagin da ba ku yi masa ba ba irin la'antar da ba ku yi masa ba don ku haɗa shi faɗa da wawayen cikinku amma ƙarya kuke ku kun san abin da ya faɗa gaskiya ne wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa da haka wallahi ku sani azzalimai ne ku kuma Allah madaukakin sarki baya kyale azzalimai abin da muke faɗa na tauhidi shine addinin gaskiya in ba za ku yi ba ku je ku yi shirka ku amma wallahi in dai tauhidin za ku yi dole sai kun dawo kan wannan turbar kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin da haka a cikin kankanin lokaci Allah yana ta nuna yadda da awa sunna take akan daidai ai mata sharri ai mata kage dole a dawo kanta ai mata sharri a juya wa malamai magana dole a dawo kan maganar su to ita gaskiya haka take gaskiya tana nan a makwafinta kuma shi yasa abin da yake nuna maka gaskiyar ahlus sunna zai wahala ka ji ahlus sunna ya faɗi magana kuma ya dawo ya ce ya janye saboda mu kafin mu faɗi maganar sai mun san dalilin sannan muke faɗa ba sha ta faɗa muke ba sannan mu tafi neman dalili ka'ida ce malamai suka faɗa istadil thumma ataqid ka samu dalili sannan ka kudirce aqida amma la ataqid thumma istadil kar ka fara daukar abu a matsayin aqida ka sannan ka tafi neman dalili sai sai hujja ta bada kai da haka ahlu sunna duk abin da zai gaya maka kafin ya faɗa sai ya ce ga hujja ga dalili to ita ko hujja da dalili ba a baya in an kama ta kuma a ce an dawo an janye mu ba mu an dawo mun janye ba kuma cewa muka yi mu ma'asumai bane amma dai tafarkin sunna aqidar ahlus sunna ba a gaba ai baya amma ahli sunna zai iya kuskure ba ma'asumi bane amma aqidar wancananka ita ce kwan gaba kwan baya in mu ne muka faɗi magana su ce kin annabi ne su kuma suka zo suka faɗa sai su ce sun janye sun ji wuta wuya kenan wuya mai sa tsoho ya janye gwanda ma tsoho in za ka jajjanye tun daga duniya ka jajjanye wallahi tun da sauran lokaci amma in ka kuskura ka gangara lahira a haka za ka je inda ba a janyewa wallahi ba a janyewa hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarattu kalla to a kiyaye wannan lokacin to da ka shine shek imamu tahawi ya ce wa auha ilaihi ma auha ma kazaba alfuadu ma ra'a shek fauzan ya ce auha allahu ilaihi bi zalikal makan ma auha Allah yawa manzan Allah wahayi a wannan waje na abin da ya so ya masa wahayi wa kallamahu kuma Allah yawa magana da annabi wa lam yara Allah manzan Allah bai ga Allah ba li'anna Allah la yura fi dunya domin Allah ba a ganin sa a nan duniya هذا المئراج المذكور في سورة النجم wannan shine mi'rajin da aka ambata a cikin ayoyin suratul najmi to sai mu tsaya a wannan gaba saboda lokaci ya ja in Allah ya kai mu sai mu tashi gaba ta 82 fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh